بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قدق وتن ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ko ga watan sha daya miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa yau da ikon Allah tabaraka wa ta'ala da izininsa kuma muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya raya mai ba mu iko muka karasa wancan littafi da muka fara suka karanta wato sharhu fadlul islam yau kuma da ikon Allah ga sabon littafi nan za mu karanta wanda ake ce ma at-tauba idan aka ce a tauba kalma ce sananna a wurinmu sai dai kuma yaya ake yin ta yaya darajar ta suke yaya kisoshin masu ita suke shi za mu kalla ana tuba idan muka ce tuba har da hausa tuba muke cewa maimakon tauba sai mu ce tuba kawai har da can cewa ake allah na mun tuba ko a ce allah na tuba har ma da wata kalma allah matubi ko duk waɗannan an samo su ne asalin sanin mahimmancin tuba tuba wani abu ne wanda yake na da a hamiya magabata sukan tuba a kullum sukan tuba a wani lokaci na musamman kebantacce kamar sanda aka ce an fi karɓar tuba kamar lokacin da suka tashi cikin dare ko kuma a kwanaki waɗanda suke na munasara waɗanda suke a wannan ayyamin a wannan manasi na kyautu abubuwan bauta ko lokacin aikin hajji ko lokacin arfa ko lokacin wasu sa'o'i da aka ce ana karɓar tuba kamar tsakiyar dare ko ƙarshen dare wannan shine kashi na ɗaya da suke tuba a matsayin tuba ta kullum kullum bayan nan sukan yi tuba ta hanyar yi makansu munasaba muhasaba nake so in ce lokacin da mutum ya yi muhasaba ya tsaya ya binciki ayyukansa mai yi kullum kullum kan tuba bayan ya gama mai yin sati sati ya kan tuba bayan ya gama mai yin wata wata ya kan tuba bayan ya gama hakanan mai yin shekara shekara ya kan tuba bayan ya gama domin ba yadda za a mutum ya duba ya kalli ayyukansa face sai ya gano cewa in ma dai ya yi tuba saboda zunubi ko ya yi tuba saboda shagala magabata ba suna tuba ba ne saboda zunubi kamar yadda za mu gani nan sukan tuba ne saboda shagala saboda ba sa zunubi in dai zunubi ne wanda za a ce wannan zunubi ne a fili ba sa yi to amma sukan yi tuba saboda shagala misali yau mutum ya san yata cewa la'ila illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير so ɗari kullum yau sai wani abu ya ɗauke mai hankali bai yi ba to zai tuba saboda wannan koko ya saba yana karanta wani abu na alqur'ani kullum yau wani abu ya ɗauke mai hankali bai yi ba yakan tuba saboda wannan kaga wannan ba zunubi bane gafala ce daga abin da ya saba yi na alkhairi ina ba ta an gane bayan nan wanda duk Allah ya raya su suka kai shekara arba'in suka ga sun ci wannan dogon zango sukan yi tuba ta gaba daya wadda suka yi baya dan sun san daga farkon lokacin da suka balaga zuwa sanda suka kai shekara arba'in labud da ya zama akwai laifuka. akwai ganganci da mutum ya wanda yake da gangan shi yasa ƙura'ani ya ba bamu labari hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'in na sanata kala rabbi a wuzi an ashkura ni matakallaci an amta alayya wa ala walidayya wa na an karo ba wa asulif lefe zurri ya ce in ni tubutu ilaika wa in ni minal musulmi ka ga mutum ya shekara wa in ya gano cewa ya yi tuba ya da yawa saboda yana tuba sannan bayan haka nan sanda mutum ya zame kuma ya yi zunubin ya gano ya yi to ba sa abin nan ba ba sa jinkirta tuban kuma sukan yi ta wannan ba walam ya sirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu su ba sa don suna neman gafara taghfiru li zunubihim suka nemi gafara zunubin su su tuba wannan shine ƙari inda suke sannan bayan haka nan lokacin da suka ga mutuwa ta karatu sukan yi tuba kuma saboda suna sane da cewa akwai lokacin da ake kulle tuba to sukan yi kokari su tuba kafin a kulle tuban nan kafin mutuwa ta zo gargara bai ya zo makoshi suna kobobin tuba guda ko tuba kala tuba biyu ne kobobinta akwai am akwai khas am shi khas kan fara khas lokacin da mutum ya ji gargara to magabata sukan tuba kafin gargara nan kafin rai ya zo makoshi sukan yi kokari su tuba sannan bayan haka nan kuma sukan tuba kafin a ce an kulle kofar tuba kofar tuban na hakan kulle ta ne a lokaci biyu ko dai sanda khas wa imma khas lokacin da rai ya zo gargara am lokacin da rana ta hudo daga inda take faduwa to nan na kulle kofar tuba to magabata duk suna tuba kafin wannan lokacin ina fata ya fito haka kuma ake so mu zama rika yin tuba irin wanda ya cancanta a tuba a lokaci kaza kowace idan za ka ɗauki ta kullum kullum ita tafi ta yadda kullum idan ka kai awa ashirin da hudu za ka auna ayyukanka ka gani ina ne kai daidai ina ne kai ba daidai ba ka nemi a warware domin baka san yadda za a yi ba gobe ya ɗan fito ko a wannan littafi za mu ga littafi guda uku ne a haɗa cikin wannan littafin risala ce har uku saboda haka risala ce guda uku a cikin wannan littafin duk da yake yana da ɗan ƙarami a karin matsayin girma ko bangon shi aka lura za a ga kaman ƙaramin littafi ne amma a abin da yake ɗauke kuma ba ƙaramin littafi ba ne domin yana ɗauke da sako ne har guda uku rasa'il ne guda uku a ciki risala ta farko za mu kalli ita kanta tuban wanda alharu ibn asad al-muhasabi rahimahullahu ta'ala zai mana bayani littafin wannan risalan ta farko ta shi ce kenan at-tauba al-harib ibn asad al-muhasibi shi za mu gana shi wanda wannan yana cikin jigajigan bayan Allah domin ya mutu lokacin hijira tana da shekara 243 haka ya dade yanzu yana da shekara wajen wato 1200 kenan da mutuwa tunda yanzu tana da 43 haka ne ko ya wuce da shekara dubu da ɗari biyu yanzu shi mai wannan magana na farko shi ne alhari ibn asad al-muhasabi ya fi tauko saboda haka wannan shi ne kashi na ɗaya na littafin kashi na biyu na littafin za mu kalli a kamun tauba lil imamin nabulusi shi kuma za a yi magana kan hukunce-hukuncen tuban nan bayan can an yi bayanin tuba a magabata za a zo nan a mana bayani game da hukunce-hukuncen tuba lil imam annabulisi shi kuma ya mutu hijira na da dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku shi kuma yau yana da shekara wajen ɗari uku kenan ko da wucewa shi ma ya ci shekara ɗari uku da wucewa yana gaba da shehu usman bin fodiyo saboda haka ba littafi ba ne sabo sai dai kila a hannunmu amma littafi ne ajiyayye kuma an haɗa abu a ciki masu ban mamaki kun ga dai wancan yau shekara dubu har da ɗari biyu da aka nan. domin ɗabi'an mutane aglabiya idan aka karanta masu wani abu suka ji sabo sai su kalle ka kuma su kalli magana Wataƙila su auna ka da magana su ga cewa sun girme ka kai yaro ne sai su rika ganin kamar kai ka faɗi magana ai kai kana karanto maganganun manya ne ba maganar ka bace shi yasa muke karatun mu da littafi duk abin da za mu karanta mu zo da littafi mu karanta saboda mu ya zama kawai kamar masu karanta ne mu ji sannan kuma na sha maimaita mana mirara wa tikrara kada mutane su rika jin idan muna karanta littafi ina cewa ba a kyauta ba ko ba daidai ba su ɗauka ni ɗin na fita daga cikin abun ne a'a karanta muke saboda tarbiyya kowa da ni mai karatun da kowa da muke ji mu kokari mu ga ina ne muke ba daidai ba mu gyara cikin abin da ya rage mana na wannan doguwar tafiya da ke gaban mu ya fito ko wannan shine kashi na biyu kuma sannan wanda ya ta hakikin littafin shine Abdul Qadir ai wannan shi kuma ai wannan ko ai rahmat uda wannan abun nan ne to wannan kenan shi shi sai bayan haka nan kuma sai wa ma'ahu sannan a can ƙarshen littafin kuma kashi na ukun kenan za mu karanta rawaya kisa su tabi'ina tabi'ina afwan za mu karanta wasu abubuwan ban mamaki na kissan masu tuba akwai kissoshi na wanda suka tuba wani abun ban sha'awa na kissoshin wanda suka tuba saboda haka za mu ga abubuwa masu ban sha'awa daga cikin kissoshin masu tuba kaga shi ma wannan wani abu ne babba a ji kissoshin masu tuba kissoshin masu tuba tana da gaisu a hamiya domin daga nan ne za mu ji cewa lallai ta wace hanya muka kama kuma su magabata ta ina suka bi suka sha don haka littafin yana dauke da abu uku kamar yadda na ce shi kuma wanda ya rubuta wannan shine sheikh muhammad sadiq min shawi wai mahullahu ta'ala na san dai ko da ta hanyar kira'a ana jin shi siddiq min shawi duk da yana da littattafai wannan shine littafin shi na biyu da muke karantawa ɗayan ba mu karanta shi ba dan shi ya akhtahul musallin akhtahul musallin kala biyu ne akwai babba wanda ya fi girma wanda ce wani wani Suleiman abin nan ya rubuta sannan kuma akwai Akhtaul Musallin na Sheikh Siddiq shawi wanda ya shahara na sa hannun ɗaliban ilmi sun karanta to sannan akwai az Mi'a da muka karanta a nan shi kuma wannan mun karanta shi shi ma na Siddiq shawi ne wanda mun karanta manya-manyan jigajigan bayan Allah masu gudun duniya har guda ɗari ɗaya bayan ɗaya muka bi su muka karanta na farko a cikin su ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah shi kowa gudun duniya shi fi kowa san da wannan gidan sannan kalifofin sa guda hudu duk muka karanta a kansu az-zuhadu mi'a sai da karanta guda 100 ɗaya bayan ɗaya wannan mun karanta shi duka amma dai a lokacin da muka karanta shi akwai wahalar zuwa saboda da asuba aka karanta shi littafin guda 100 az-zuhadu mi'a ba mu sani ba ma littafin ko akwai shi a bututu ko ba mu sani ba amma dai mun karanta a zuhadu mi'a mun ji kuma abubuwan ban mamaki a magabata to yanzu dai wannan littafi da ke gaban mu abu uku muke fuskanta a ciki na farko ita kanta za mu yi magana a kan tuba abu na biyu za mu yi magana a kan hukunce-hukuncen tuba sannan abu na uku za mu ji abubuwan ban mamaki da ban sha'awa na kisoshin masu tuba ya fito ko to sai shiga cikin littafin muqaddima bismillahi rahmanir rahim taqdim yace a taubatu awwalan awwalu manazilus salikin yace tuba tashin farko tuba ita ce asalin matakin masu bauta Allah domin in kana so ka mayi bautan ta karbu tashin farko abinda ake buɗe ƙofar da ita da tuba ake buɗe kofa ana buɗe kofa ta dalilin tuba saboda aka haka sa tuba ita ce matakin manazilus salikin wa awwalu maqamis salibin kuma shine mataki na farko na matsayin duk wanda ke neman wani abu a wurin Allah da zai fara da tuba to ya buɗe kofa mun yi magana nan kwanaki muka yi da muka karanta wancan littafin mu na la ilaha illallah ya ce idan mutum yana so ya roki wani abu wurin Allah akwai sharuɗan da ake bi a samu akwai sharuɗan da in mutum bai bi su ba zai samu ba ya ce sharaɗi na farko a lokacin da mutum zai tuba ya jinjina ma Allah tabaraka wataala bayan nan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati bayan nan sai wasu ka ce ya tuba ya hararo abin da ya ba daidai ba ya toshe kofa ya tuba sannan bayan haka nan sai kuma shi ya faɗi bukatar shi sai ya ƙara jinjina ma Allah sai ya ƙara jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu suka ce ya ƙara roƙo bayan nan sannan ya ƙara jinjina ma Allah sannan ya ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati daga nan ya kulle ya gama faɗin sharuɗan ko ya gama haɗa sharuɗan da duk wanda ya roƙo da wannan zai samu saboda aka ce ba za a karbi mutum ya yabi Allah ba ya yi wa manzon Allah salati sannan ya ƙara a can ya buɗa nan ya sa tashi bukata a jiki ya haɗa ta can ya kulle sannan a buɗa a zaro shi tashi bukata a wurgar da ita a wannan na lahasha lilla Allah ba zai haka ba kenan kaga yana da sharuɗa kenan idan aka bi waɗannan sai abin nan har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani zai yi addu'a yana sallamewa daga sallah kawai ya daga hannu haka wanda in kun lura za ku ga mutane da yawa yana sallamewa daga sallah daga hannu ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yayi gaugawa bai bi yadda ake yi a bada ba sau da aka yayi gaugawa ta hanyar da bi ba a samu ta nan ya fito ko to za mu koyi waɗannan abu a cikin wannan littafi mu ga yadda ake yin su sannan wasifatun min sifatil mu'minin sannan kuma tuba sifa ce daga cikin sifofin muminai ashe yadda ake gane mumini ko a gane mumina shine a ga mutum yana yawan tuba wannan sifa ce daga cikin sifofin muminai kuma mun ce muminai duka mun hada maza da mata wallahu yuhibbu tawwabi wa yuhibbu almutatahhirin kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu tuba kuma yana son waɗanda suke tsarkaka suke tsarkaka imma ma'anawi wa imma hissi idan muka ce ma'anawi waɗanda suke tsarkaka daga shirka ba sa hada Allah da kowa a cikin ransu sannan kuma ma'anawi sai hissan suna tsarki imma tsarkin kari wa imma tsarkin khabas wannan babban tsarki da karamin tsarki na al'ada ne ko na kaza ko abin nan ya samu mutane to ana yin waɗannan wanda yau ya lalasaf da yawa yau matasa mazan da mata musamman ma mata wai wasu har kai ga sun kai sun gama makaranta za su yi NYSC amma ba su san fana wankan sarki ba su kuma manya manya manya jigajigai doktor yake cewa wani doktor ba ba zan faɗi sunan shi wani kada wani ya ce ga doktor wani wani doktor ne ya je yana karantar da mutane a wata jiha malam ya ce da yawa yau mutane ba sa bayan tsarki na wanda ya shafi mata na al'ada wanda ya shafi haihuwa ko abu koko na janaba sai wasu suka ce mashi aiki sun ɗauka in an ce wankan janaba zina kenan aka yi sai masu zina ke wankan janaba kaga waɗannan duk ba su taɓa yi ba kenan suka ce su sun ɗauka in an ce wankan janaba to mazina ta ke wankan janaba to da wanda suka yi zina su ne za su yi wankan janaba ma wanda suka yi zaman aure mai yada su da wanka haka suke ta walo. to ya za a yi wanda bai wanka ba kuma yi sallah kuma sallah nan ta yi ba su san wannan ba su suka ce sun ɗauka mazanata tsanin ke wanka sau da haka waɗannan abubuwan abun nan wani ma shi cewa ya janaban ma wani mutum ne wai janaban nan kullum za a yi karatu sai ya jin ana fito ana cewa janaba wai janaban nan wane ne sau da haka ce na so ya san wane ne janaba to kaga irin waɗannan ya kake tunani yadda za a yi abin nan ba mu gaya mu kan mu gaskiya addinin nan ba mu gane shi ba da yawa muna nan muna ta kallon wasu abubuwa ne daban amma da shi addini kan mun bashi a ƙarshe ya fito ko wani taubata shuruɗu ita tuba kuma tana da sharuɗa yadda za a yi wannan mun yi shi tun can baya an yi shi ma wanda suka yi ahadari ma sun yi wa ala tuba tana da sharuɗa kuma tana da alamomi minha annadamu ala ma fata tashin farko idan mutum zai tuba sai ya yi nadama kan abin da ya wuce mutumin da ke tuba yana dariya yana cewa ka da sun yi tsiya ko kuwa ɗauko shi a zo hira ana hiran jiya ba yau ba wace jiya ba yau ba mutum ya tuba kai shekara tamanin yana cewa jiya ba yau ba amma a jiya ba yau din nan ba duk abin da yake tunowa shekartakar da yayi yake tunowa yana faɗi kuma yana dariya wannan maganan da yake yi yanzu ta fi laifi a kan zunubin da ya wancan lokacin za ku gan shi a cikin littafin zai bayani cewa duk mutumin da yake tuno zunubinsa yana dariya ko yana jin daɗi yana ganin wani abu ne yana ba da labari yana dariya to yanzu laifin da ya fi laifin da ya zunubin ibn al-qayyim yayi magana yana cewa idan mutum zai tuba za mu zo mu yi magana kan cewa akwai kalmomi wanda ranar mun karanta kai cewa ni ya kai kyan wanda ya zo tuba a ce ya hararo ce ya karanta su lokacin da yake tuba insha Allah za mu magana in an shiga littafin ko ma babu sha za mu zo da shi mu gani ni ya kai kyan mutumin da zai tuba ya faɗi waɗannan kalmomi a lokacin da yake tuba ya hararo su ya rika faɗin waɗannan kalmomi suna da gayatu hamiya ga mutumin da ya zo tuba ya yi su insha Allah ku rubuta gefen littafin ku kada mu gama littafin manta saboda da sai rubuta za mu karanta su Abin abinda ibn qayyim mai faɗi cikin madarijus salikin cewa me yayi kan babu wata tuba yace duk tubar da mutum zai yi idan ya karanta waɗannan waɗannan kalmomin ko waɗannan abin da ake karantawa sai ya karanta su a lokacin da zai tuba to ya buɗe kofar da in ya tuba tuba za ta shiga ta wurin ya fito ko kada ba yau ya kamata mu yi so saboda yanzu littafin ake gabatarwa ne yawwa saboda haka tuba dole ne wani abu ne ya ce amma cikin madarajin salikin idan mutum zai tuba farko sai ya tuba a cikin ransa yana jinsa a matsayin mai laifi ba kana tuba ba ne kana yin irin tuban mu da za a zo ko matar ka ce yanzu kai ma laifi ka ce ka ce mata abin da kika yi ba daidai ba ne ta ce ita ba ta yi ma komai ba ka ce kin yi ta ce to tun da ka ce na yi haƙuri Allah ma ana yi mai zuni ana yi mai laifi a ya fi ya fi balle ma mutum to da ka tun da ka ce an yi ma ɗin an yi haƙuri an yi an yadda an yi abin nan wani ta fi haka sai ya ce kwatanta mai tuba yau mutum ne ka fito ƙofar gidanka misali an ɗauke wuta kana shan iska sai ka ce bari ka ɗan taka ka je can ka strolling ka dawo ka je kana takawa sai kawai ka je yan sanda sun zo sun tsaya ba ka sun yi da kai sun ɗauke ka sun tafi da kai police station aka ja ka kulle ka aka yi ta duka aka yi ta duka aka ce gobe sai dai lifiyo ya zo da DPO ya zo da safe kalle ka ya ce kai ya aka kuka kawo wannan ai ba shi na ce ku kamo ba bayan kai kuma an jijjima an fafasa ma fuska amma an karya ka an je ce ai ba kai ya ce a kamo ba kai gaskiya kai hakuri an yi kuskure an yi kuskure amma ba daidai ba amma ba daidai ba ka yaso wani kuskure kai ka ce ba komi aka ce a ɗauki motar nan a maida ka gida da aka maida ka gida bayan an yi kwana uku ba a ganka ba misali kana can ka dawo duk kumburarren hanci da kumburarren fuska aka ce a dumama ruwa yanzu a yi ma gashi ko a yi ma irin gashin wutan nan yanzu wanda ya zo duba ka zai ma jaje a wannan lokacin zai kalle ka kai kai dariya ko shi ya dariya sai ganka a wannan halin na ba kai dariya kai da kanka ka kyalkace da dariya ka ce wallahi ranar daga bisa strolling <laughs> ka kyalkace da dariya ka ce daga bisa strolling aka yi wuf da kai aka yi ma wannan aiki kai dariya ko ko shi wanda ya kalle kai ga an fasa ma ido da an fasa ma hanci an karya ma kafa a amma dori sannan ya kalle ka kyalkace da dariya ya ce ka yi kyau ko ya ce ka yi ya ce to wannan kun ga ba dariya ko to wanda ya zunubi ya fi wannan yin laifi ya fi ya fi jima kan shi rauni a wurin Allah saboda zunubin da ya akan wannan da ya ma wannan illa domin shi wannan duk illan nan da aka yi mai a ina take a jikin shi to shi ko mai zunubi a ran shi ne ya yi illa a ruhinsa ne ya bata ya ji galgala so wannan mai duka a jiki ne aka daddoke shi da yanzu zai mutu yau jikin ya warke kenan ba zai tashi da raunin nan ba to amma shi ko wanda ya ma ransa rauni to shi ran nan zai ji masifa koyaushe har sai in an yi tuba Allah ya yafe mutum ya dan fito ko idan ka kalli yanzu misali aka doke ka an doke ka a jiki ne sai ranka sai ya ji sako an doke ka kamar yadda na sha baku misali aka ɗauki guduma a kallika maka a hannu ko aka lika ma a kai ba a jikinka bane aka doka jikinka zai ji zafi ko sai ya je ya gaya marai cewa an doke ka to amma ran da aka tashi marai azaba shi shi ran ake damka ya za a ji mafifa? an doke ka a yatsa rai ya kake jin duka ni abin da na san ana ji cikin sakan ka ji ya mauce ma jiki ka zo ka sa hannunka a jikin kofa ko kofar mota ko kofar gida ka baka lura ba ka jawo kofar nan kai ka dafe ka ji ka jadda za ka ci wannan masifan cikin jikinka ko ko guduma masu aikin walda ko kafintoci ko masu dai wanda dai duk ke ɗauka guduma yana kwala ma wani abu ya taɓa kwala ma hannun shi in ya kwala ma hannunsa guduman nan kafin ka ce kwabo duk jikinsa ba inda bai jin radadi wani har ya rika yin wani gumi na ba gaira ba ka ga gumi kawai yana tsaso masa in shuru ma yi da ka kalle ka gane cewa yi nafka ma hannunsa guduma yayi za ka ga jikinsa yanzu nan ya canza kai daga nan zai fara neman wasu pencil relief a yana sha saboda jijjikin nan sai ya ji wannan dukan guduma haka ne kuma ka bane ko a gwada ku gani na ko ga ɗaya nan ko wai da in baka sani ba ni ina da guduma yanzu in dauko ta in ba wani in samu wani in ba kamar Allah na babaji ko ko ko ko Usman in ce na da mai guda in sa wani wanda na san na san akwai karfi jikin shi in ce yi mai yi mu mutum guda kaji wannan guduma yar karama ma ta buga kusa banda slash hammer da muka rika buga bango da ita kwari wannan kan mutuwa za yi to a ɗauko wannan yan karaman nan mai ɗan dama daman nan kawai a ba usman a ce yi ma mutum guda ga usman nan wajen ƙofa to ya kaga nan kusa da kai kuma Allah zari ya kuma kusa da kai Allah ya abin magana ko ha ko a ce yi ma guda ka ji to yanzu ya kuce gani ranar da aka ce mala'ika ne zai doki mutum mala'ika fa guduman nan da suke ɗauka wanda aka ba mu labari in duk mutanen duniya da aljanu suka taru su daga guduma ɗaya ta mala'ika wallah ba za su iya ba yanzu ko kamar mutanen nan da na ce nan suka ɗauki wannan slash hamman nan suka ɗirka makiyashi ina za ka nemo kiyashin nan yasa na gaya maku akwai wani dattijo kullum na zo irin wannan karatun nikan tuna da karatun kuma nikan tuna da shi domin yana raye gaskiya ina ganin girman dattijon nan wata rana na ji ziyartar shi muna magana da shi sai ke ce min ya ce ni fa malam sun kaga ni ba na son shiga wuta ne ko da minti da shi yasa ka gani duk abin da na gani na alkhairi ni so nake sai na shiga ciki ana yi da mutumin nan har minista yayi amma yanzu yana zuwa har masallaci ke shari'a wallahi yana share masallaci yayi abincin azumi ranar alhamis da ranar litinin a zo gidan shahiba kuma abinci ne in ka rasa sai ka damu ku zan me za saboda abinci ne na gaske da har kaza ake yi a raba mutane yana waɗannan aikace-aikacen ran nan sai zo ya ce sai ya ce ya je masallacin kusa da gidansu ya ce shi so ya ke fashi banda sharan masallacin nan ya so wata rana dukan shi ya share masallacin ya tattaisa ya bubbuɗe winduna inda ya ga ba fanka ya kunna ya gyara sannan ya zauna ya tana sala ya ta aska da shi ran nan sai ya zo ya ce ma masu masallacin ya ce shi so ke a taimake shi a taimake ka da ni ya ce shi ma a washe ya rika kiran sallah guda ɗaya na asuba tunda tun karfe uku yake zuwa masallaci to a bashi ya rika kira a salatu khairu minan nau shi ma aka aka ce tun da an bashi makulli saboda zuwa da wuri yana da makullin buɗe masallaci sai ladanin ya ce kusan kai da ne idan kuma na ban ma wannan to mu mi ka rage mana kenan in an zo nan kai ne masallacin nan wata rana da abin da yake so kai ke biyan kuɗi a yi kai ga ciyar da mutane ga abin nan ba ne na ci gaskiya ba ya kamata ka ban masu wani abu kai ma ya ce ba zan ban masu ba saboda ai kwallon kiran sallah babba ce na sani ko ita ce san samu ya ni fa ba na so in shiga wuta ne ko sakar ni ban yarda in yi a wuta ba sai dai ba da zan sai ya ina da dalili na gane ni ba zan iya yin sakon a wuta ba Yace wata rana an yi azumi sai aka kawo mai abin buɗe baki sai su ne ya ɗauka zai sa a bakin shi sai guda ɗaya ta yi tsalle ta dawo ta fada cikin wannan roman nan sai roman nan ya yi tsalle shigan mai ido da zafi da zafin ya ci sai ya ji zafin da ya ji cikin wurin nan bai taba jin zafi irin wannan zafi ba ga wuta ga ya ci sai ya shiga cikin bayi yana wanke ido yana rusa kuka kamar dan karamin yaro yana wayo yana ihu amma dan shi kyau mai gida ya ce wallahi ba kukan wannan ya ji ya ba kukan wuta ya tuna wannan abu ya kai mai tsalle ya shiga mai ido turan da aka sa shi cikin wuta ba kaji daya malam zami ya ce na biyu wata rana yana wannan sharan masallacin sai wata kofa ta matsale ya jawo ta yana so ya maida da ya maida shi yatsan shi na wuri ya ko gabza ta jikin yatsan shi ya ji yatsan nan yadda ya ji irin masifar zafin nan ya ce ya ce to yanzu ran aka ce mala'ika zai ma mutum guduma ɗaya ya zai ce ƙauna da maganan nan muna waya da shi yana maimaita maganan nan sai na ce mashi Allah zai kare mu daga shiga wuta na ce kaga kuma shi ɗan wuta fa bayan ruwan zafi da za a sa ya sha da tsiya yana cikin wutan kuma ga masifa ta ko'ina sama wuta ƙasa wuta dan wuta a cikin awa ɗaya sai an canza mai fata so ɗari da ashirin sai fashe da ihu kawai to wayar da ba mu gama ba kenan ya dinga ihu yana kuka yana ihu yana kuka na gaci na aje wayan nan na ce mai sai ba lokacin na ce mai kai hakuri na saka ya ce dole ne a yi kuka ai wanda ma bai gane wannan wallahi ina gaya maku kuka yayi ba da kuka yake sosai kuka kaga ya gane abu to ni gaskiya ina ganin girman sa da wannan abu kuma ni ma ina kokarin koyi da shi a yadda matsayinsa yake da yadda abin da yake malam mutumin nan ya koma kawai abin da yake kallo lahira kuma yana tunanin cewa shi fa kada bai shiga wutan nan wallahi duk wanda ya shiga wuta ya gama shiga cikin masifar da bai taba tunani ba ya sake so kullum kullum kullum safiya da marece kai ko cikin bacci ka farka ka roki Allah ya kare ka daga shiga wuta shiga wuta masifa ce babu mai kama da ita ko mutum yana so ya gwada ya gwada ta duniya ka dajume sa ko ka shiga wanka wata rana kuna ji nan nan wani dan uwa da ne magana na ce ko ka shiga wanka baka sani ba an aje ruwa ba a surka ba ka ba ka fara ka yadda za ka ci ko ka dambala hannunka a ciki ya ce wani abokin aikinsu da ya je shiga wanka ya bude showa ashe ya sa zafin ne kawai bai sirka ba da ya zuba ruwan zafin nan waje fito da gudu zindir bai ma sai yana cikin mutane ba rana ya fito daga cikin bayan nan da gudu bai sai yana cikin mutane ba wannan wutan duk iya da wadda za ta yi ma abu ɗaya ne cikin saba'in duk zafin wutan nan ta duniya duk yadda ta kai zafi ko da ta kai steel rolling company wanda suke amfani da ita wajen molding karfe to wallahi ɗaya ce cikin saba'in sittin da tara na wurin Allah ta baraka wa ta'ala haka aka gaya mana nan mun karanta littafi da ku cikin maza ba da maut da kuma kalima ta Allah ta rashin maut wutan nan kashi saba'in ce aka ɗauko ɗaya aka saukar da shi duniya duk masifar da wuta za ta yi a duniyan nan kashi ɗaya nan kashi ɗaya nan ne ke yin ta to dan wutan an koma lahira sai an ɗauko ɗayan nan a haɗa da sittin da tara nan ta koma saba'in daidai sannan a ce ya shiga ya shaka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ghamsa bin nar tsomi dai da za a yi mutum aka ɗauki mutum aka tsoma shi a cikin wuta so ɗaya aka tsamo shi aka cire aka tambaye ka taɓa jin daɗi wanda kuma a nan duniya ya fi kowa fataka ya fi kowa jin daɗi idan aka tsoma shi a wutan na aka zaro shi aka tambaya ka ce ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi ta taɓa jin daɗi ba tun da ni wannan tsomin ɗaya ya mantar da shi daɗin da ya taɓa ji a duniya to da aka mu roƙi Allah ya kare mu daga shiga wuta mu kiyayi wani ya rika cewa wai zai rika yin zunubi ai in an shiga wutan an ce za a fita idan aka shiga nan kafin a fita za a gama sifar da ba ta tunani ba Allah ka tsare ne ya fito saboda haka wannan shine amfanin tuba saboda mu tuba kada mutum ya rika ganin abun nan mai sauki ne ina muke wa taubatu ai wal taubatu shurutun wa alamatun minha an nadamu alama fata. fata shine wannan mutum ya nadama akan abin da ya wuce ba yana dariya ba maganar dariya ita ta kawo wancan watarkal munkara sannan kuma mutum ya bar duk abin da kuma ba a so na shari'a an zame an yi kuskure mutum ya tuba kada mutum ya rika ba da rayuwar shi da ta wuce fas kuma yana dariya yanzu bayan ya san kuma ba daidai yayi ba wannan ana samun mutane da yawa na yin wannan gabancin ba matan ba ba ba duka ana yi kuma ba daidai ba ne har mutum ya yi kuskure ya san ya zane a wani wuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala rufa masa asiri to ya ci gaba da tuba yana neman Allah ya ƙara rufa masa asirin nan at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu wanda ya tuba bayan yayi zunubi kaman bai yi zunubin ba aka ce kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan ku kuna yin kuskure amma mafi alkhairin masu kuskure shine masu tuba sannan wani wani aka ce ya ibadi innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar kuna yin kurakure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗaya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku saboda haka tuba at-tauba wa fi sa'ati sannan ko mutun ya koma da aikata ayyuka na alkhairi saboda abin nan ba ku duba da aka yi magana can walladina la yaqtuluna an-nafsa allati la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سوداك التوبة والعزم على ألا يعود للزلات sannan mutum ya yi niyan ba zai ƙara komawa aikata waɗannan abin da ya kuskure ba kuna ji watar ke asfiqa isu ilfujja wannan shine mai wahala sannan kuma da barin mugayen abokai watsatsu in ba haka ba mutum ko ya yi niyyar tuba in dai abokanki ko abokanka mugaye ne watsatsun mutane ne da wahala tuban mutum ta dore ko ya bari sai ya koma ko ya tuba sai a ƙara komawa sau da ka sai dai tuban mazuru a ce an bari yau gobe an koma menene na ƙarshe wanda zai yi kun ga wannan can cikin wancan ba ga mana waɗannan ba ko wa tarku asdiqa'i su'il hujja sannan wa mukhalatatil ah, al atqiya al akhyar sai mutum ya canza abokai kenan ya koma yana cuɗanya da masu takawa masu jin tsoron Allah zaɓaɓɓu daga cikin bayi to in mutum yi wannan ya kama hanyar da zai tuba mai kyau kuma karbabba qala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai saboda ku rabauta an ce daga cikin wannan kissan da muka karanta a irin karkashin wannan aya cikin tanbihul ghafilin kuma dan fasabi wata rana ya fito sai ya ga wani yana shan giya ya ɓoye kuma cikin gidan shi har ya kasa hakuri ma ya zagayo ya mai magana ya faso gidan ta baya ya shigo ya ce ka zo ka boye kana shan giya zalimi ga irin wannan zamani da ake abin nan ka zo ka rika shan giya shi kuma ya ce ma amirul mu'mini ne ya ce gaskiya ne ya ce ni na yi laifi ɗaya amma amirul mu'mini ne ya yi laifi uku aka ce a ya ce yi eh, shi ya yi laifi ɗaya amma amirul mu'mini ne ya yi laifi uku ya ce to lissafo man ya ce na farko an ce sulbuyu ta min abuwa biha a zo gidaje ta kofa shi ko amirul mu'minin ya amirul mu'minin wan ku anta kana dai ta baiti min wara ka zo man gida ta baya an ce a zo ta gaba kai ka shigo ta bayan gida fasuwa ba kai yace eh yace sannan bayan haka nan kuma an ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kar ku shiga gidajen da ba naku ba sai kun nemi izini kun yi wa masu gidan sallama a sai amirul mu'minin قد دخلت بيتي بيتي بدون استئناس ولا ولا استئذان كاشبو با سلم با سلم بدون سلام با سلم ba sallama ba izinin ba sallama يتي yace sannan kuma ai kaga da za a shage sai da aka boye an ce wala ta jassasu yake sai to na boye sai ka biyo har cikin gida ai wala ta jassasu aka ce tunda an boye shikenan yace gaskiyar ka ne fa to mu koma wannan ayan mu kuma wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun da ni da kai din yanzu mu tuba kaga bai sa Abu Lale shi ba ko mallan sani yace yayi ma amirul mu'minin rashin kunya bai ce ba shi ba su ba su ce ba su ba ka suke ba saboda haka tuba gaba daya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنما زن الله ياتي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة manzon Allah kenan da kanshi ba ya ce ni ina roƙon Allah ya gafarta man kuma in tuba zuwa gare shi a cikin yini ɗaya sama da so saba'in to fi ko gashi ko laqad wannan ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara amma kuma shi ke tuba sama da so saba'in kullum shi yasa da na ce maku akwai masu tuba kullum to magabata aka suke yana yin istighfari ya tuba zuwa ga Allah istighfari so saba'in kullum ko sama da so saba'in kuma sannan a sallah ya ce kada mutum ya sallame daga cikin abin da ake so ka yi kafin ka tashi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta alladhi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kullum aka ce in za ka yi sallah kai wannan kana sallah kai wannan istighfari ka roki tuba to kuma yanzu ne ma mu fa halin da muke ciki in da can gaba ɗaya ma kowa ana so ya tuba ya istighfari ya tuba to ba kaman mu yanzu mu da yanzu ruwa ya kusa haɗe mu ma wani malami ya yi littafi yana cewa hatta la tagrikar safina mu kawo agaji a taso kowa ya taso kada mu bari jirgin nan ya nutse wallahi jirgin nan ya kusa nutsewa saboda haka mu kawo agaji kowa ya taso mu kawo agaji kada mu bari jirgin nan ya nutse hatta la tagri kasafina kada mu bari jirgin nan ya nutse ma'ana mu tuba zuwa ga Allah mu dawo mai istighfari mu tuba kada jirgin nan ya nutse dan in ya nutse din nan zai nutse da wasu waɗanda ba su yi laifi ba kuma alhakinsu su sai yana kan mu sai sun sine wala وقال abu imam abu zarrin yana cewa radiyallahu anhu yace hal tara nas ma aktharuhum kana ganin mutane a yau me ya kai yawan mutane a yau mutane na da yawa ma fihim khairun illa taqiyun aw ta'ibun sai dai ka sani mutane ga su da yawa yau amma ba alkhairi a cikin su sai dai mutane biyu ne ke da alkhairi taqiyun ta'ibun mai jin tsoron Allah mai yawan duba su kadai ne alkhairi duk sauran mutane da ba haka suke ba alkhairi tare da su ku dan daure ku gane wa qala shaqiqul balhi wannan shaqiqul balhi kun san mun shaji kun san mun sa mun sha karanta kissar sa da shi da Ibrahim bin Adham wanda yace kai karatu a wuri na ka ta ce kana karatu ne ka koya a wuri na ce ya koyi abu takwas ko kun tuna ce ya koyi abu takwas ɗaya daga ciki shine ya gano cewa mutum a rai yakan yi abota da mutane waɗanda suke son shi amma in ya mutu daga ran nan abota ta ƙare sai aboki ɗaya wannan shi yasa ya riƙe wannan abokin ya ce shi ba zai rabu da shi ba wannan abokin zai su zaman kirki su zaman abin nan wannan aboki ya ce shi ne aiki na na kwarai idan na mutu kowa kyale ne yake yi sai dai wannan abokin ne bai saba alkawari aboki ne ba wafi mai cika alkawari shine aiki na kwarai to wannan shafiqul balqin ne yake cewa alamatu tawbati albuka wa alama salaf alaman tuba shine mutum ya tuno da abin da ya ba daidai ba ya kuka akai cewa yana kukan nadama akan abin da yi wannan shine alamar tuba ba dama an ce za a ji tuban da alamar ta ba tana da alama alamatu tauba albuka wa alama salaf alama salafa wa hijranu ikhwana su kun ji abu na biyu da kaurace mu miyagun abokai sannan wa mulazamatul akhyari da kuma like ma zababbun mutane na kirki wannan shine abin da zai sa tuba ta kyau ko ta karbu mutum yayi kuka akan abin da yayi baya sannan ya kaurace mu miyagun abokai sannan ya lazimci abokan kirki in kau ba haka mutum yayi ba wallahi sai mutum yayi nadama وقال الجنيد junaid yana cewa da kaltu ala sirri yawman fara'aituhu mutaghayyiran na shiga wajen wani babban jijjige daga cikin magabata ana ce masa asirri fara'aituhu sai naga ya canza fa qultu lahu malak na tambaye shi ya ce me yasa ka canza fa da kala, alayya shabun fa sa'alani an tawbati fa qultu lahu alla tansa dhanbaka fa aradani wa qala bal tawbatu an tansa dhanbaka ya ce ya ga wannan malami ya canza sai tambaye shi ne ya sa ya canza sai ya ce wani matashi ne ya shigo wurin shi ya tambaye shi ya ce wai mene ne tuba ya ake ce mene ne tuba sai ya ce tuba ne ka manta da zunubin da ka aikata a kada ka manta kada ka manta da zunubin da ka aikata kullum ka rika hararo zunubi kana ganin ka yi zunubin da ba ka aikata sai wannan matashi ya ce a'a. ya ce zunubi tuba shi ne kada ka da zunubin da ka aikata kamanta da zunubin da ka aikata sai malamin ya gaya za a yi shi ya faɗi abu wannan yaro ya masa gyara ya ce shi ya ce tuba shi ne kamanta da zunubin ka shi kuma ya ce tuba shi ne ka da zunubin ka fakalar junai inna al'amura ma kala hushara shi ya ce gaskiya shi ne abinda wannan yaron ya faɗi لأن ذكر الذنب ووقت الصفاء ذنب domin tuna zunubi lokacin da kake jin daɗi kuma ka rika jin walwala saboda zunubin to wani zunubin ne amma ka kyala wancan zunubin da ka yi ka dage a kan kakka tsara shi ne wani abu amma mutum ya rika zo zunubin da ya yi baya yana dariya ko yana jin daɗi wani zunubin ne sabo kamar da na bayani da sauna ka in ka tashi sai ka manta da zunubin kai ta istighfari kada ka rika tuno shi balle ba daɗi kada ka rika tuno wanda kai kai ma wasu ba daidai ba ka ji daɗi in kai haka nan kana tunawa da zunubi kuma zunubin kake ƙara yanzu amma ka kyala wancan kai ta neman cewa kada ka ƙara to shine babban magana ya fito kuma kada ka rika dariya kada ka rika bada zunubi a matsayin kana bakin kayi bajinta kamar yadda nake gaya maka wanda ake kira da su a ce jiya ba ba ai dai hira da mutum ya shekara casa'in kuma yana ta tuno zunuban da ya yi tun yana shekara ashirin yana ta maimaita su yana faɗi kuma ba ta ake ya tuba ba kawai dai jiya ba yau ba ya kasa zunubin ne saboda jiya ba yau ba saboda gabobi sun kare karfi ya kare ko wayen shi ya kare ko kuɗi sun kare wannan ba tuba ya ba kasawa yi ya fito وقال عون بن bin الله bin Utuba sannan wani da ake ce ma'aun bin abdullahi bin utuba ya ce jalisu tawabina fa innahum araqun nasi quluban ku rika zama da masu tuba domin su ne waɗanda zukatan su yafi sauki wajen shigar imani ko wajen abin nan ba sun fi zama zuciyarsu ta fi zama mai tsoron Allah ta fi saurin ta ji tsoron Allah masu tuba وقال الميمون بن مهران ينا سوى من أساء سرا أي فليتوب سرا ومن أساء على نية فليتوب على نية إن الله يغفر أي إن الله يغفر ولا يعير والناس يعيرون ولا يغفرون أكتي إذا متنجات والنمبا من أساء سرا وندى يسابع أبويه falyatub sirran to ya tuba a boye in kai laifi a boye ka tuba a boye wa man asa alaniyata wanda ya saba a bayyane a cikin mutane ya zo ya zunubi ya saba falyatub alaniyata to ya tuba a bayyane kuma a gani a san ya tuba kenan fa inna Allah yaghfiru wa la yu'ayyib Allah yana gafarta zunubai baya aibata mutum zai boye kuma kaman ba kai ba da ana bayyanawa da yanzu mun gama wannan su yu'ayyiru su ko mutane suna aibanta mutum wala na ba sa yafewa kaga kaga ba sai ka fita daga aibin su ba aibin su ne wa wani wurin ya kara cewa la khaira fi dunya illa rajulain babu waɗanda suke masu alkhairi a duniya sai mu auna yanzu mu ji babu alkhairi a cikin duniya sai ga mutane biyu mutane biyu sune suke da alkhairi rajulun ta'ir mutumin da yake mai tuba namiji ne ko mace duk wanda yake yana yawan tuba to akwai alkhairi tare da shi kuma da yake yawan tuba ku duba dai annabi sallallahu alaihi wasallam kalli matsayinsa yace yana tuba ya nemi Allah gafara ya tuba a yini sama da so 70 to mu wa rajulun ya'malu fi darajat sannan da mutum da yake aiki aiki aikin da zai daga masa da abun nan ba ai daga masa daraja ya samu lada mai yawa shi yasa nan insha Allah muka ce mun gama littafin wannan ranar Laraba kaifa tuqilu umrakal intaji wanda zai biyo baya shine kaifa tuqil mizanaka yaya zaka nauye ma'auninka sannan abin da zai biyo na uku in har muna da rai wannan ba muna faɗi musu abin da muke fatan yi ne sai kuma kaifa tarfa'u darajataka fil janna to ya zaka daga matsayinka kuma aljanna dan haka silsila ne guda uku littafi na ɗaya littafi na biyu littafi na uku ko kaifa tutilu umrakal intaji kaifa tusaddilu mizanaka sannan kaifa tarfa'u darajataka fil janna littafi uku ne yanzu muna na ɗaya to da aka su ne insha Allah ta'ala ba mu yi su mu samu mu karanta mu gani da haka wannan shine guda biyu kun gani mai tuba sannan kuma aikar din ma an zo cikin abin da ke sa ma'aunin yayi yawa da abin da zai sa kuma a daga mutum to tuban na ciki za a yi magana kan tuba ita kanta sai an zo daga cikin abin da ke sa ma'aunin mutum ya cika kuma ya nauyi sannan kuma a daga ma mutum daraja shi ne tuba akwai tubar da mutum zai yi da kanshi akwai tubar da za a wakilce su a yi masa kamar addu'ar da 'ya'yan mutum suke masa bayan ya mutu suna daga hannu kullum an ce Allah tabaraka wa ta'ala yana jin kunyan bawansa ko baiwarsa ya daga hannu ya roƙe shi sannan ya sauke hannun nan bai bashi ba to balle kuma ɗa ya daga hannunsa ya roƙa ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa wannan du'a'i ne karɓaɓɓe bi izinin Allah ta'ala ya fito wa qala al-fudayl bin iyad na'am wannan bashi sai ka zo sai gobe hadira sai ka je kai da yare laura to kai ka je kai sai so kake a ja shiga aljanna tun bai aiki ba eh an gama aiki an gama komi za ce to yanzu ga yadda za a ce ko ga shi ma wancan din ba ta yi fa an ji aljannan ne an kasa gano kofa to ba an samu ba kenan to amma aka aka je ta wallahi wallahi da ke fat fat wallahi da ka bari kawai ka ji kawai wani mai ta tafiya ne wa qala al-fudayl bin iyad akai fudayl bin iyad yace bi qadari ma yasgharu dhanba indaka ya'zuma inda Allah wa bi qadari ma ya'zumu indaka yasgharu inda Allah gwargwadon yanda zunubi yake karami a wurinka to a wurin Allah babba ne gwargwadon yanda kuma kake ganin girman zunubin to sai Allah mai da shi karami kun ga aka fi ko suna ka daina mutum ya daina raina zunubi wani ya zo zai mutu yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka aka tambaye shi me yasa yake ta wannan irin kuka ya ce wallahi shi ba zunubi babba yake tunowa ba amma tsoron da yake yi kada ya zama yana da wani zunubi da yake gani a zuciyar shi ko a idan shi yana gane shi tsagirun wa huwa inda Allah azim dan karami ne a shi wurin Allah babba ne to shi abin da yake tsoro kenan saboda haka mutum ya rika kallon zunubin ya laifi kada ya rika ta dan wannan ko dan dan wannan a a sanda kace dan wannan din na a wurin Allah babba ne amma in kana jin tsoro kana jin zunubin ka kamar yadda magabata suka ce su suna jin tsoron zunubi kamar suna zaune ne an ɗaga dutse a saman suna jin zai faru saboda haka suna jin tsoron wannan suna ganin shi babba to Allah sai mai da shi dan karami ko sai ma mutum afuwa ya fito ko wa qala isa ibn maryam alayhi salam isa dan maryam ya ce innal ladhi yusalli wa yasumu sannan wa la yatruku al khataya maktubin fil malakuti kazzabun duk mutumin da yake sallah malam muna tare duk mutumin da yake sallah waya su musannan yana azumi wala ya turkul khataya sannan ko bai daina zunubi ba ko ko yana dauke da zunubai niki niki ba su ba maktubun fil malakuti wannan an rubuta shi a masarautar sama kasabu cewa makaryaci ne kawai ba ba aiki ya fito wa kala al-hasan al-basri hasan al-basri ya ce tarku al-khati'atu ahwanu alayka min mu'alajati ya ce barin zunubi ya fi ma sauki fa akan fuskantar matsalar maganin tuba domin tuba in ka riga kai laifi zunubi gashi kana gani kaki ya fi ma sauki kan faman da za ka sha wajen tuba domin in ka tuba sai ka haɗa sharuɗa sai ka haɗa kaza sannan kuma in ka tuba sai an ansa in ba an sa kana nan cikin kamar a ce mutum ne wanda yana zaune zaman sa lafiya lau sai kawai yau kuma sai ya tashi ya sa kanshi a cikin wannan igiya wanda ake hangin din mutane ya sa ta ana ya hau kan wannan tebur kana ganin da wani ya gungunan inda ya taka me zai faru ba sai zargiya ba kama san da yake zaune ba lafiya lau kafin a tashi a sashi cikin wannan igiyan karshen ta ma ya samu agaji haka ne ko kama shi da shi ya zarge wuyan sa cikin sa kawai wanda ya zo tun kuɗa wannan tebur daga nan sai sai zarga to kama haka mai zunubi yake kana zaune zaman ka lafiya lau sai ka tashi ka saga labakan ka wannan igiyar ka zarga ka zarga jira kake kawai wani da ya tun kuɗi bencin nan shikenan sai sai lahira ka zarge kanka kama haka mai zunubi yake sai in ka tuba sai an karba maganin kakka so ma ka a fara ka yin zunubin farko ya fi ma sauki a kan tuba don in kai tuba yanzu sai an yarda sai an karba in ba karba ba kana nan da laifin ya fito wannan fa mukaddima muke ba fa shigar littafi ba wasu ila zunnun an tauba an tambayi zunnun ɗaya daga cikin jigajigan bayan Allah ne aka tambaye shi fa qala tawbatul awam min az-zunubi wa tawbatul khawas min al-ghaflah ku ya ce tuba ta gama gari ita ce tubar da mutane suke yi saboda zunubi sun tuno sun yi zunubi sai su tuba wannan tubar gama gari kenan tuba ordinary mutane a wurin Allah amma tubar zababbun bayi a wurin Allah su abinda suke ma tuba ba suna tubar zunubi ba ne tauba min al-ghafla suna tuba ne daga shagala da suka yi an lahi da majalisar da ambaton Allah a yin ba manta ba kwanaki da muke karantawa na kawo muku wata magana da aka faɗi cikin alwabe lusayya cewa hanyoyin rayuwa na tsira guda uku ne nan aka ɗora rayuwar mutum ya rayu ya tsira duniya ya tsira lahira na farko yawan ambatan Allah na biyu yawan karatun Qur'ani na uku yawan addu'a waɗannan abin guda uku su ne filas na tuba su ne filas na tsira su ne filas na cin nasara yawan ambatan Allah shi zai sa mutum ya rika tuba ya kiyaye saba masa yawan karatun alkur'ani shi zai sa mutum ya rika tunowa yana nisanta sannan a kankare masa zunubin sannan kuma ga addu'a yana yawan roƙon aljanna yana yawan roƙon kariya daga shiga wuta shi kuma a karba in aka samu wannan aka karba shi kenan mutum ya tsira ya tsira duniya ya tsira lahira ya fito duk fa ita duniyar nan ya katta kan kattinta in ta kai karshe ba wani abin da mutum zai tuna ranar da ya zo mutuwa sai ya za a yi a can wanda ya fi kowa jin daɗi duk abin da mutum ya sani inda zai zo ya mutu gobe a dawo da shi a ce mai za a dawo da shi duniya mai yake so a yi mai wallahi idan aka ce mai za a ba shi dama sakan ɗaya ya ce subhanallah in shi ke da duk duniya da abin da ke da cikin duniya zai bada shi saboda a shi dama ya dawo duniya ce subhanallah ya koma ko ce alhamdulillah ya koma ko ce la ilaha illallah ya koma in shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya a ran da aka yi shi makabarta ya gano inda aka je in aka ce a dawo da shi duniya ya yi tasbihi guda ɗaya ba da duk duniya da abin da ke ciki zai bada kawai samu dama ya ce subhanallah guda ɗaya ko ce alhamdulillah guda ɗaya mun karanta nan aka ce wani ya je makabarta ya yi masu sallama sai ya tambaye su ya ce masu ya ce me yasa in mun maku sallama ba ku ansawa suka ce saboda ba ba mu iko ba menene to nadama da kuke da kuka zo makabarta suka ce ba nadaman da suke a makabarta kamar abu biyu na farko da ba su samun damar an su sallama saboda sun gano irin ladar da ake samu a sallama kawai ya ce na biyu da ba su samun damar zuwa masallacin juma'a domin sun gano yanzu da suka zo nan ashe duk wanda ya je masallacin juma'a ana ba shi lada ne kamar ya je hajji da umra kullum juma'a ashe ku kuna ta samun hajji da umra duk sati yanzu mu sai da muka zo nan muka gano ashe duk an yi juma'a kamar an baka ladan hajji da umra ne mu yau ga mu a makabarta ba ma zuwa to za kan ba mu suna suna cikin damuwa sa'id bin musayyib aka ce yana murna ya ga ranar juma'a ta yi fiye da yadda yake murna in zai je hajji da umra na nafila to nan yanzu ka kalli yadda mutanen mu kuma suke ranar da muka karanta littafin can aka ce to mata fata ba a mayi masallacin da su ba ba sa samun zuwa ko ba sa zuwa sai aka ce in suka shirya mai zuwa masallaci ya tafi masallaci su an ba su irin ladai in mace ce tana da mijinta ta ganshi kawai ya shalar da zaira ta share barci ka ce mai yau ba juma ne ka tashi ka tafi masallacin juma ga abinci nan ta ka kariya ga ruwa nan ta cika yi wanka ta samu ta labai ya tafi ya je masallacin nan a wannan lokacin ya je ya samu wannan ladan ita ma ta samu wadda take da ɗa ko ba ta da miji ko ko tana da ga miji ga 'ya'yan kuma tana da iko a kansu ta samu dama kuma akwai wanda Allah ya hore mata ya hore mata mijin ya hore mata 'ya'yan tana da daraja in sai magana ana ji tun da gaskiya take faɗi ce bai gida haka wata ka shi ka tafi Allah ce gaskiyan ki na gode wani matsiyacin shi mari yake kaiwa to ko nan lamma an ga wani nan mawani ya kifa ma wata wata ya kifa mata mari yace shi bai sallah sai kifa mata mari kwanan nan ba kai auren amma ya masa dan manzan duka laifinta ta tada shi sallah irin wannan tsiye yanzu ana yin ta sosai to yanzu wa ka auro kenan ni a tunani na fa in za ka yi aure ko za yi aure wadda ka auro taimakon ka fa auro wadda za ka taimake ka ne a rayuwarka ta duniya da ta lahira kana son ta tana son ka to ba ta so ka shiga wuta ba ta son ka shiga wani ku duba fa yanzu mace idan da mace komai abin da ɗinta ta tashi da safe kawai ta ce a ce mijinta Yan sanda sun kama shi sun kulle shi tana samun zama a ta samun zama to wannan fa ɗan duniya ne suka kama shi to radda mala'iku suka damƙai fa sau da a ɗabi'a mace taimakon mijinta take yi shi ma taimakon ta yake yi har annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya mana nan ya ce matar da mijin da ya tashi da daddare ya sallaci abin da Allah ya sauƙaƙe mashi ya sallata sai kuma ya tada iyalinsa ita ma ya ce ke ma tashi ki sallah ba a tada mata a daidai lokacin da ka tashi saboda suna da launin su ba daidai muke da su ba haka Allah ya yi jikinsu haka Allah ya yi suna son hutu mhm. amma yanzu ne ka ce za ka raba ta da zaki ba ba maganin da za ka ci ka raba su da zaki ko ba ka wani to su aka suke haka Allah ya yi suna son halawa suna son hilwa hilwa hilwa wannan hilwa halawa su ji zaki ya za wasu duk wajen asiri kuda wajen kwaɗe yake mutuwa shazuma mai wurin zaki yake damkar shi to mata yawanci duk ake damkar su wannan ice cream din wannan dan tsinken har da wannan abin mai bululun nan akai da sunan shi ne ne lollipop ko wannan ne yan yara ke sannan to har mata manya manya na duk suna so duk wanda ka sako shi aljihu ka zo ka ce mata maman wane ka ta ce inna ashe kana so na tana tunawa da yanzu wannan kadi wannan dan sun kes kuma ita ma tana iya saye da kudin ta amma dai har aka tuno da ita aka ba ta shi suna son shi a ganta kawai tana ta yawa a cikin tana so da shi tana tana ta matsale shi a nan yana ta botsi to haka wajen ibada ba ka ta yadda ka yi sai ta yi daidai umul mumini ta ce annabi yakan tashi da dare ta sallah ya ta sallah har wani lokaci ta mika kafafun shi kafafun ta ma zunguro shi sai ya rika nafe mata kafafu yana yin sujada kaga bai kikkife ta bai ce ta sai ma amma sai ya bari sai karshen dare ya gama kusan da abin da zai yi wani lokaci ma bai ce masa ku tashi sai kawai ya ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus sai yayi na ƙarshen ya ce subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh to sai suka ce daga nan duk sai mu tashi mun san dare ya zo ƙarshe kenan ta da mu yayi a kai kai ce mu tashi amma in ramadan ne goman ƙarshe wannan cewa yake a bi a tattada su ba saboda abin nan ba muhimmanci shi wannan haddadu wanda suka isa sallah ba sai matan ka kai ma akwai kuma lokacin da ya tashi da dare ya gama sifa ta tsawo duniya an buɗo mai ya cewa zai tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billah yace wa zai je ya tado waɗannan masu ɗakunan nan su taso duka a kowace taso aka taso ya ce ce sun ɗauka ma dajjal ne ya fito ko duniya ce ta ƙare ya ce an nuna mai masifar da za ta faru a duniya akwai wadda za ta kasance da sutura a duniyan nan tana da zane tana da rufin asiri amma a lahira za a tada ta tsirara kiyama ta kusa sabai suka tambaye shi to wannan abu ya gada masa hankali me za su ce sai muka ba da wajibul manzil menene muka ce a ce ma in ba faɗi wayo ai na ehe ehe na abin ji wasu sai ehe حسبنا wa ونعم wakil على الله توكلنا menene وهو huwa min ta haka aka ce ko kiyama ko tashi kai gobe ka ga rana ta hudo ta gabas ba abin da ka yi mata ba ka yi tare ta sai dai ka ce hasbunallahu ala Allah tawakkalna sai me kuwa huwa rabbul arshil azim ta to haka to kaga wannan shi malan ne ibuji saboda abokanka na nesa ka yi bacci da yayi to idan ka to karanta a ba ka ce wannan ba ba ka muka ce ba mhm. ai baka ba faɗi daidai ba duka so muke fa sai ka faɗi daidai saboda abokanka na can daga nesa suna saurare Thank mhm. <laughs> you. أنا أقول لك أنا أقول تکوی کچی کوتی را کوئی وقت خودی لائی کا او آکا بری حد وریب الوکیل حدیجی والا باید کیلے چاکے حضن اللہ اکتے علی اللہ توکلنا هو رب العرش العظيم كذلك ebe eh, da wasu ba da wasu lakarar ta wasu da aka yi wancan karanta yanzu an sai karka riga za wa tsalle an yi za ka ga fensir har akwatin mayo ina akwatin fensir ya faɗo ehen gashi na hannun malam bakar shi za ka aje fassar ai da yawa kowa ya dauka in ji an karanta yi mu abin shi wasali yadda zai iya ko ma da yare ko da wasu da nubanci za ka rubuta ka rubuta a gefe ka tashi da ka karanta ka karanta ka ko inda eh, kare ka koya masa da ke ruwa ta da nubanci su ka rubuta gefe gefe gefen littafin to ai dole sai a yi aiki Mm-hmm. ba kai ka saba da hasbunallahu wa ni'mal wakil ne ba shi haka ne yana da kyau shi ma amma ba shi bane nan ba shi bane daban ne shi daban aka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce bi za mu ce yace kulu in lokacin yayi ga abin da za ku ce shine maganin kawai kiyama shine maganin da ka shiga baka shiga cikin ribibi ba in ta taso mu tafi ai mu shiga wani muna mukaddima muke ta yi ta littafin mu yanzu ya fito ko to na ka su magabata muka ce suna neman istighfari na masu istighfari na zunubi wasu amma kawa zaɓaɓɓu su suna istighfari ne min al ai an la idan mutum ya tuna bai ambaci Allah ba a yau sai ya kokari yayi misali yau baka ce an ce ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wanda ya so dari ba wanda ya fi shi aikin lada sai wanda ya fi shi da yawa a rana sai ka tuno baka yi ba mun yi maganan wancan ashhadu an la ilaha illallah ko abun nan ba wadahu la sharika lahu له الملك إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد إيه بكيبا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سيكتنو بكيبا to duk sai ka je ka koma kai ta daro ka wannan kafan su suna istighfari ne dan wannan da basu yi ba ba suna istighfari ba ne dan yau sun yi wani zunubi wannan rashin ambatan Allah in basu yi ba shi suke mai istighfari ya fito wa rafa'a abdul malik bin marwan yadayhi illa allah ta'iban abdulmalik bin marwan kusan khalifa ne ya daga hannunsa zuwa sama yana tuba yana cewa allahumma inna zunubi idhab wa hiya sigharun fi janbi afwika ya karim faghfir li yace ya allah inna dhunubi idhab zunubai na manya ne wa hiya sigharun in fi janbika bi janbi afwika amma kanana ne wajen bangaren afwarka ba abin da ya fi karfin afwarka ya karim ya mai karamci فاغفر لي يا الله تغفر كما شي يسا وني كيتوا يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة ولقد علمت بان عفوك اعظم ادعوك ربي كما امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم ان كان لا يرجوك الا محسن وبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي اليك وسيله الا الرجاء Wajen jamilu Afrika thumma inni muslimu dan aka zunubi ko yayi girma ko zunubi yayi girma afuwa Allah ta fi karfin wannan dan aka afuwa Allah ba abin da ke gaba da ita duk zunubin da mutum yayi ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wat tawbatu ay hiya al ma'u alladhi bihi zunubana. saboda haka ita ba, ita ce wannan ruwa alladhi nughassilu bihi dhunubana wanda zamu wanke mu da shi wa qawalul ulama fiha kathira maganganun malamai a cikin wannan maganar tuba suna da yawa wa hasbuna minha hadha an-nasr al-yasir wannan ya ishe mu dan abin da muka ya fato mana dan kadan din nan da muka ya fato ya isa ya fito wannan shine sai amali fi hadha al-kitab shi mai rubutu shi Muhammad Siddiq mai shawi kenan da ya rubuta littafin gaba ɗaya, ya ce ga aikin da ya yi ma littafin bangare ya ce kuntu bi taswibin nasir lugawiyya na tsayi da wajen gyara nasir littafin a luga wajen inda luga ta kama akwai matsaloli ya gyaggyara su wa tashkilul mushkil wa sharhil gharib sannan nayi wasali ga abin da yake da rikici wanda nake ganin in an zo za a karanta ba daidai ba kamar yadda malam sani ya ce to an mai wasali don a ji daɗin karanta shi sannan wa sharhul gharib sannan kalma wadda take bakuwa kuwa za ta bada wahala shi kuma yayi sharhin ta ya faɗi ma'anar ta ya sa a baka ko ya sa a kasa saboda mu ji sauki wajen karanta wa jazahu Allahu anna wa anil islam khaira nabiyu takhrijul ayatil qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya mun tantance ayoyi na qur'ani kowace za a faɗi ayoyinta in hadisi ne za a faɗi inda aka ciro za a faɗi dalilai da hujjoji masu ƙarfi abu na uku a taliqu ala ba'd masail an yi ƙarin bayani akan wasu matsaloli almuhimma wannan waɗanda suke muhimmai daga ciki ana ƙarin bayani a kansu. wannan lilƙari da khidmatan lilƙari saboda taimakon mai karatu wa wuqufan inda sawari kuma mai kokari mu samu tun ya tsaya a kan daidai abu na hudu khatamtul fitar bi juz'in faridin ni kuma na kulle littafin da wani bangare da wani kashi wanda yake ko wanda ba saba da shi ba bai bai sha'awa yashmilu ala rawai kisa tabi'in wanda zai tattaro mana akan kissoshi na ban sha'awa ga masu tuba wanda suka tuba lisama fa'ida ce saboda ƙara cikakken fa'ida a samu amfani saboda kowa so yake ya samu abin da zai samu ya tsira lahira mutum ya zama yana shiri don wancan tafiya kun ga dai maganar nan kullum mu maimaita Shi shine takawa wannan nan ne mutum ya ta jin tsoron Allah kullum sannan bayan haka nan kuma yana yin aiki da abin da aka sauka sai an yi karatu iya at-taqwa huwa al-khawf min al-jalili wal amalu bit-tanzili war bil qalili mutum ya zama yana da wannan wannan shine babban wal istidad al-yawm ar-rahim sai ya zama yana shiri da ranar tafiya ko maganar nan kullum muna maimaita ta so muke ta shiga zuciyar mu rika tunanin ta dan wanda yayi ta Ali bin Abi Talib a makabarta yayi ta mun sha maimaita maganar nan ya je makabarta ya tuna da abokan su wanda suka baro gidansu suka dawo makabarta yau ga nan wani ma wurin shi ya baje alhali ko ga inda yake kwana ga inda yake zaune ga ɗakinsa da ga wurinsa ga abun sa, ga komai na shi ko yau da asubar nan sai da naga motan wani dalibin mu da Allah ya sa ya rusu na faci a kofar gidansa a yanzu ai budu budu tana na da kofar gida nan go sarki tana nan a cikin gida a gida a aje na tuno da su ta yake zo nan markar ranar lahadi ya fi zo ga kun tafiye shi ta alako ma motan nan ko yau da asuba da na fito na tuna da shi kuma ga inda na sai yana zama a cikin masallaci na yi sallah inda yake zama gashi nan ina gani na fito daga masallacin na zo na ga motar shi aji na tuno kuma da inda yake yanzu yana maka wata iyalin sana nan ciki sun yi shuru ya ta cike nan ba da zai dawo to shi ne ake tuna wa mutane kafin wannan ranar ta zo kaina kafin ta zo kanka kafin ta zo kai wallahi ka tunye kokari ya abu kafin zuwa makabarta an ran da mutum ya shiga makabartar nan na ta kari Libina bi talib da ya gaya masu ya ce wanda suke makabartar nan mun zo mu ba ku labari ne fa fa inna amwalakum qad qusimat wa inna diyarakum qad qad qad fukinat wa inna azwajakum qad tazawwajna bighayrikum hada khabaru ma indana kuma khabarukum yace mun zo mu ba ku labari ne dukiyar ku da kuka bari an raba kuɗi ko nawa ne magada sun raba su wancan satin da ke mana nan yau sati hudu wata ɗaya kenan an yi rawan gado yara an zo an ce ana bin baban su dubu ashirin da biyu wani ya yi masa abin nan bai ba biya su an ce su biya sun ce ba za su biya ba kuma sannan yanzu an fara raba kuɗi kawai kowa ya je cikin abin da ya samu ya zaftara ya biya sau waya ta dubu ɗari bakwai da hamsin amma yanzu ya dubu ashirin na baban shi ya ke kaddara ko ba bai ci bashi ba baka da arzikin da ɗanka zai biya ma dubu ashirin ka mutu to ga wancan shi dubu ashirin 'ya'yan sun biya sai makwabci ya biya dubu ashirin to yanzu an yi lissafi gida kawai ya bar gida guda ɗari da kuma kuma yi sun kasa biyan dubu ashirin sai wani su biya ba muna maimaita maganar nan ne idan kowa ya taka zanzan. to shi tun wancan lokacin ya ce bari mu gaya maku inna diyara annak amwalakum qad qusimat kudin da kuka bari an raba amma magana wa inna diyarakum qad qusimat gidajen kuma an raba wa inna azwajakum qad tazawwajna bighayrikum matan ku kuma sun auri wasu maza to sai mun gaskiya kuma matan kafin auren ku duba fa zan je mu kai magana a ladance wai mace idan mijinta ya mutu da ta dauki wata zabgegge wuka a ta kai ta rike wai in za ta bayi mijin yana biyo ta ne da rarrafe don haka ta ta ga inuwa inuwa ce ta kai ta ka kawai sai ta kai ga ta kai ma bango ta da wuka kawai in ka kai ta ka ta zai oga da ya biyo da yana rarrafe mara oga a kaji wala zani bai da amfani na ya zama maki wala kaga ba sai da za ta bayi ya biyo ta ke da kada ya bi ta bayi mata fyaɗe wani kawai a taka mai wuka ya zama dan waje wannan duniyar malam ita ce za ta sa mutum ya rude wanda ke son ka ya ajiye ɗauka ya rike wanda ka auro da kuna son juna sai ta wani suwici suwici suwici a sai ta wani suwici da ƙarya yanzu yau ka tafi makamar ta ce ta sa wuka ta tafi ka bi a bayi tafi ka bayi ta taka ba kawai mutum ya bi Allah zama zama hmm? kada ya yi mafarki da shi ma ba ka ji siyar ta biyu wai kai malam sani ka san wannan ba ko a ce ta sa kai a karkashin filo saboda kar ta rika mafarki da shi to ka ji yau in ka sani ba haka ake yi ko har yanzu ba baki ba nan ne dai wata kila ba riki ba yi amma dai kauye har gobe yawwa barakallahu fi kwa gaji ce har gobe a kauye ana yi da ka mutu malam za a nemo wuka gabgege wuka ba ta ce to rike wannan saboda mai bibi ko ne malai mai naci mai ne furwashi za ta rika binta a bayi don haka da kin ga wata inuwa inuwa ki taka mata in kuma ta zo hankadan fulo kuma ta aji hankadan fulo wai kar ta yi mafarki ma da shi sai rika hana ta bacci za ta yi ta jin tsoro to kaga wannan bai isa mutum ya gane wa to ko mu gane wancan bai yanzu in dai ai gashi nan kana ji a ce ma mutum ga daloli ga kuɗi kana jin faran nan aka ba mu ban san irka kiran sunan mutane ne aka ba mu labari bayan an ce wannan ya mutu ya bar gida na shiga guda ɗari da hamsin to a shi kuma ba a san kuɗi hard currency nawa bane a ciki shin akwatuna to sannan ga filaye ga komai amma duk masifan shine an zo burkiliya ya ce ya bi shi dubu ashirin su kibiya yasa Ali bi Abi ya ce to gidan ku dai a abin na maku nan garin a nan garin aka yi wata da aka yi rabon gado aka ba ta za ta gidan to akwai hoton mai gidan an je irin hoton nan na wajen kofa an riga an sa hoton an sa ran an sa ranan tarewa shi kuma ya mutu saboda aka sababbin gidaje ne ba gama ba an gama lokacin za a tare ba tare ba ga hoton shi Ali gadi ta ka zo rabon gado ita aka ba ta na ta gidan to da aka bata gidanta ita kuma yanzu ta samo sabon ango ta shige gidanta sabon gida sai yan shi suka zo suka ga an cire hoton shi yanzu ba hoton suka ce ina hoton oga da ke nan ta ce na cire shi kika cire ta ce yi eh, ya za ki cire ta ce a ah, shi ya riga ya mutu Allah ji kanshi ni wannan kuma yanzu gidana ne na yi sabon ango kuma shi ango na kullum ya zo ya kalli hoto sai ga haka ya bata rai shi ne na cire saboda kan shi kan ran shi rika baci Ina ka zo wurina neman fatawa yanzu malam matan nan ta yi daidai na ce ai ni in ni ne masu ranar farko zan cire shi ni ne angon ina zuwa na gani in ce inna lillahi to mu biyu ne kuma an guna yanzu eh, yau cire shi ni ma ran a cire nan shi nan ba wala cire shi zai eh in wai wai in ma na san ne ce ai zan sa ne na bani ai sai zaka jira ta a cire nauni ma wala cire wala cire ya za a zo in zo ina yanzu kamar yanzu ne fa ka ga wayan matarka kuma ta sa a screen abin nan ɗin ta kuma ta sa tsohon saurayinta sai ka yadda ya za a yadda ba za a yadda ba kan ma ta sa gaskiya za a cire ni sai na yayya shi ma inda ciro ya za a yi eh ga wallahi ba zan hakura ma da sa ni ba zan iya ba ni ne ainihin ne ba zan ba iya bacci gidan nan ba ga hoton wani ina gani kuma na san mijinta na dace to yanzu mu biyu kenan ina ba zan yadda ba ka zan yawwa ka gani wallahi ba zan yadda ba na ba zan iya ba ni ba zan iya ba gaskiya ba zan iya ba ina ganin shi ce to dama ni da na zo wannan hudu wannan to inna alhamdulillah rai kaza kaza to yanzu Allah ya kaddara ni ne sabon mijinki wancan kuma Allah ya ji kai shi kowa zai mutu abun nan ne an ce dan haka ce Allah ko wata ran zai mutu amma dai ni yanzu tsakanina da Allah ina son ki saboda Allah mu zauna saboda Allah mu ma ila ma sha Allah amma abu ɗaya zai ni yanzu ba ni so ba zan rika jin daɗi ba ina shigowa ina ganin hoton tsohon mijinki gaskiya ki cire shi saboda haka ba zan ji daɗi ba garin gaya maki gaskiya ba zan ji daɗi ba ina ganin hoton nan dan zan gan kina tunawa da shi ne ce saboda aka ni kuma san yanzu a tuna da shi kwata-kwata san su a tuna da shi wala su a tuna da shi eh mene ne a baka jina ta Allah ji shi wacin farko kan ce kowa zai mutu mijinki ya riga ya mutu ni kuma yanzu ne sabon ango na haka mijinki Allah ya ji ya mutu amma ni yanzu ban san ne ina so a cire hoton shi saboda ni ban san a rika ganin shi ana tuna da shi yanzu ni ne yanzu ni ne sabo ni ne Allah ya kawo za ka yanzu shi wanta a cire shi daga bangon nan wallahi wallahi zabi a to ba gaskiya bane menene laifi a ciki kai in ka ka ji wani shi da ya tashi hauka ba wata rana da matashi matashi ce fa wai mata laifi sai ta ce inna lil ta ce Allah sarki wayo Allah bai barin wani dan wani kaddara ita abun nan bane ta ce wai ta ce ina yanzu inda mijinta na na nan ya za a yi ma haka ya samu da ita kuma ta ba wata yawancin sa ka ta gada duk da ka bata rai kawai kaga ta yi hakan nan to ko mijin da kirkar ta yake yi yanzu sai ta yi ma fiya dan ka jawo su ya ce oh mutuwa ba ta barin wani saboda wani oh yanzu in banda kaddara na yanzu banda mutuwan wani wani Allah bai barin wani dan wani ya ji daɗi shi wancan mahaukacin shi ko da ta buga mai wannan haukan sai ya je ya ɗauko fatan ya ce an shi an shi ki tono shi malam sani kaga ya wuce wuri ko amma ba haushi ta bashi ba atifa ce wata dashi ya ji tana ta cewa jinta na kowalla sarki mutuwa ba ta barin wani dan wani mutuwa ba ta ya ji dai ta ki bari tana ta cewa ita dai Allah kaza sai kawai ya ɗauko fatan ya ce an shi je ki tono shi mu gaskiya je ki tono shi je ki tono shi ku dawo amma ah, da iskanci ina zo da kina tuna man da mamaci ni a wala sani a abinda mun san duna <laughs> wallahi ba zai yadda ba wallahi ba zai yadda ba shi zai ce dai kawai ni fa in kina tuno da shi ba ina jin kina ce mai shi shi shi din nan za mu fa bata ne to za ka daina tuno shi yanzu in kin zo sallah in kin ga dama ki mai ta ma dai a gaba na daina kiran sunan shi ina ji tausaya ma mata ba yi gaskiya tausaya ma su ma kuma su tausaya mu gaskiya ai mata baka gaishe sa annabi ba har da yazo zai bar duniya abin da yake ta ƙara jaddada a hadisi na ban kwana yana cewa istawsu bin nisa'i khaira ku yi ma matan nan ku ji tausayin ƴaƴa mata ku tausaya ma ƴaƴa mata ku tausaya musu gaskiya ka ne a ji tausayin mata a tausaya musu abin tausayi ne su kuma masu daraja ne gaskiyar magana a tausaya musu suna da rauni kuma to amma dai ai kaga shi yasa dai ake nuna mana yadda duniyar take da na to littafi dai yanzu eh, na ji kuna ta kwana wani ma hayari da nashi litamami fa'idati wal wuqufu ala ladzati tauba yace mun yi bayani a ƙarshe khatamtul kitaba bi juz'in faridin yashmilu ala rawai qisas tabii ta'ibina wanda zai ba mu kisoshin masu tuba litamamin fa'ida saboda mu samu cikakken fa'ida wal wuqufu ala ladzati tawbati ala al-sunnati ashabi sannan za mu tsaya kuma nan gaba za ku fi cikin littafin nan ku ji daɗin tuba akan harshen masu tuban wanda suka yi tuba su suka san menene tuba to za ku ji daɗin tuba akan harshen masu tuba kuma ya fito ko na ji kunci a tsaya nan to mu bari nan yanzu kun ji littafin wanda ya mawa ya je ya tsaya waje wanda bai mai ba kuma ya tafiya shi sai mun gama ya dawo saboda kada mutum ya zo muna iya ne mana surutu shi bai mai ba littafin to kuma ga sai ya zo ya bata mana ko <laughs> saboda aka wanda bai ma bai tafiya shi kawai sai an gama mun sanar da shi tunda nama ana tura a bututu an gama wannan ma din za yi wani za a tura a bututu kaga mutum bai mai ban yi tafiya shi sannan aka gama za a turo ɗayan sabo a bututu sai mutum ya zo so da mu so muke kowa wanda zai zo ta wanda za mu ta karatun tare da shi ne kada wani ya koma gefe ana yi yana mana surutu shi yasa muke muke faɗa da mutane dan in mun zo sai mu mukaddimar littafi ka ji in yayi ma sai ka ci gaba da zuwa in bai ma ba sai kai tafiyar ka sai an gama ka dawo in ma kana da shi dama ka karanta shi kaga ka huta sai kai zaman ka gida sai mun gama ka dawo amma ba za mu yadda wani ya jingina jikin bango shi muna yi yana surutu shi da wani ba shi yasa ake faɗa da shi shi yasa na shahara da faɗa shi ne ka gani za سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربا توبة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين